يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul qaf jiya mun kwana karshen aya ta 23 fadin Allah madaukakin sarki wa qala qarinuhu hadha ma ladayya ati Allah ya ce karin na mutum mala'ika da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da ɗan adam ya dinga rubuta ayyukansa na alkhairi da na sharri to zai zo da takardar wannan bawa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga abin da na tattara na aikin wannan bawa a halarta ya Allah. waɗansu malamai suka ce wa kana qarinuhu hadha zai ya atid wannan a shahid sa'iqun wa shahid wanda zai zo ya ba da shaida a kansa shi ke zuwa da wannan takardu gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah to ga wannan bawa mun rako shi gaba gare ka ga kuma takardun ayyukansa da ya aikata suna halarce kuma yana kinta a cikin su to Allah ya sa muna da rabo ran da zamu gamu da Allah Allah ya sa mu dace to الله Allah بسم الله الرحمن الرحيم هذا وكان كريم هدوء وقال قريبه هذا ما لدي عتيد فالقي عتيدا نغض كفار عنيد من بأثر lokacin da aka iso da bawa gaba ga Allah subhana wa ta'ala da kuma takaddun ayyukansa lokacin da aka iso da kafiri ko fajiri wanda ya zo gaban Allah a hagunce da munanan ayyuka ya kafirce ma Allah ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata miyagun ayyuka Allah sai ya ce ya fi jahannama kullu kafarin alim Allah sai ya ce waɗannan mala'iku guda biyu sabiqun wa shahid sai ce ku circiba ku jefa cikin jahannama duk wani wanda ya kafirce ma Allah ya kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala aiki ya fi jahannama ku biyu nan ku jefa a cikin jahannama wane Allah kulla kafarin ali duk wani mai yawan kafin ma Allah mai kangare ma dokokin Allah wanda ya juya baya ga barin abin da Allah ya umarce shi manna'in min khairi mu'tadin asim wadda manna'in khairi mu'tadin wadda yake tsananin hana alkhairi manna'in min khairi shine wadda duk abin da ya shafi taimaka ma addinin Allah abin da ya shafi taimaka ma bayin Allah bai yadda kuma bayan shi bai taimakawa yana kuma hana wani ma ya taimaka ma addinin Allah ko ya taimaka ma bayin Allah jama'a mun fahimta manna'in lil khairi wanda ke da tsananin hana alkhairi ya hana a aikata aikin alkhairi ya ki ya ba da dukiyarsa domin gina addini ko kuma a taimaka ma bayin Allah mu'tadil dan ta'adda wanda ke wuce gona da iri wa dokokin Allah wanda ke wuce gona da iri akan bayin Allah murid wanda yake da kokonto da shakka a game da al'amarin addinin Allah Allah ja'ala ma Allah ilahan akar wanda ya sanya wani abin bauta tare da Allah ma'ana wanda ya rike wani abin bauta tare da Allah ja'ala ma Allah ya sanya tare da Allah ilahan akar wani abin bauta daban jama'a mun fahimta eh wata ya rike Allah yana bauta ma Allah amma kuma na da wani abin bautan daban kuma kuma bayan Allah ai ko mushrikan larabawa sun yarda da Allah sun yarda da Allah amma dai sun rike waɗannan sauran gumaka ne suna bauta musu goma bayan Allah li yuqarribuna ila Allah zulfa suka ce domin su dinga kusantar da mu zuwa ga Allah din to su ma sai aka mai da su waɗansu kananan alloli kuma ana bauta musu goma bayan Allah yana daga cikin rikan wani abu goma bayan Allah shine rikan rayuwar duniya a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai isa abdul dinar kai isa abdul dirham kai isa abdul khamisa kai isa abdul khamila kai isa wantakata annabi yace ya tabi ya halaka abdul dinar bawan dinari ta isa abdul dirham ya tabe ya halaka bawan dirhami ma'ana bawan dukiya bawan kudi annabi yace ya halaka ne wanda dukkan tunaninsa iya burinsa iya damuwarsa rayuwar duniyarsa kuɗi su ne abin bautarsa babu wani abu duk abin da kaga zai yi abin ko da abin mai amfani ne kuma ko da abin ya shafi lahirarsa ne to yana biyo bayan neman kuɗi ne to wannan ya zama abdul dinar lokacinsa gaba ɗaya na neman duniya ne duk wani abin da kaga ya samu lokaci a lokacinsa to raran lokaci da ya samu ne na duniya ya rage to a wannan lokacin zai yi duk abin da zai yi ko da aikin alheri ne amma kiyama ba ta kai a ajiye mata lokacin da ba jama'a mun fahimta eh akan shagon sa yana zaune a shago yana zaune a ofis yana zaune a wajen sana'arsa za a yi azhar a yi la'asar duka bin sallah kasa wani a gona ma yana hada sallah annabi yace ta isa abdul dinar bawan kudi annabi yace ya halaka ya lalace abdul khamisa bawan tufa ya kullum kawai yi wanka bukatar sai sai wannan kayan ya sai wannan kayan ko ya saro wannan ya sai da wannan iya burinsa a rayuwa wani irin sutura zai sa iya burinsa a rayuwa wani irin sutura zai saro ya ci riba annabi ce shi ma ya tabi ta isa abdul khamina ne kayan daki annabi ya ce ya tabi to duka waɗannan da muka ambata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da wanda ya rike su ya juyar da tunaninsa da hankalinsa duka zuwa gare su ya juya baya ga addinin Allah saboda waɗannan ababa to ya rike waɗannan ababa a matsayin abin bauta Allah sai ya ce alqiya fi jahannama kullu ani alim manna'il lil khairi mu'tadin murid allazi ja'ala ma Allah ilahan akar wanda ya sanya ma Allah wani abin bauta tare da Allah ya riki Allah kuma ya riki wani Allah fa alqiyahu fil azab shadid Allah sai ya ce musu ku je ku jefa shi a cikin wuta azaba mai tsanani in inji Allah e fa alqiyahu fil azab shadid a wani ku yakan ce musu khuzuhu fa'adilu zuru fa'dilu ila sawa'il jahim Allah zai ce ku takure shi ku fiffice shi Allah ya ce ku jefa shi a tsakiyar wutar jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku watsa mishi ku kwara mishi na daga tafashashen ruwa akan Allah ya tsare mu annabi ja'ala ma Allah ilahan akar fa alqiyahu fil azab shadid Allah zai ce ku jefa shi a cikin wuta a cikin azaba mai tsananin zafi Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce قال ترجعوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله يجيب قال كريمه ربنا ما أطغيته ما أطغيته بمعنى ما أضللته كريم ناشد شيطان أبو كنسا mutum ko aljan lokacin da ya ga Allah ya yi umarni a fiski wannan bawan a jefa shi a tsakiyar azabar Allah kada ni ku abokinsa sai ya ce rabbana ya ubangiji ma a fagaituhu Allah ba ni na fatarfa da shi ba ba ya tsarku da kan shi ba ma a Allah ba ni na halakar da shi ba ba ni ne na lalata shi ba ba ni na batar da shi ba walakin kana fi balalin ba'id Allah dama ya kasance a cikin bata mai zurfi bata mai nisa ya Allah jama'a mun fahimta wannan karin na biyu قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد شيء دون أبوكي كوني جدا ko uban daki ko wani abin da ka rike koma bayan Allah wadda ya zama sanadiyar rike shi alaka da shi ya zama maka sanadiyar halaka to haka da a yi a ware a gaban Allah tsakanin wannan da shi wannan eh abokinsa ne imma cikin mutane imma cikin aljanu wanda ya rabe shi ya sarkafe shi suka kangare suka juya baya ga barin dokokin Allah suka juya baya ga barin hukuncin hukuncin Allah to haka da su yi ta can baki a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala kala karimu wannan karim nashi shedanin ku ya ce rabbana ya ubangijinmu ma a afafetuhu Allah ba fa ni ne na halakar da shi ba walakin kana fi baladin ba'id Allah dama ya kasance a cikin bata min zurfi shi ma wanda ake magana ana cikin wannan ta kuma yana mai da martani mashi wannan din yana cewa kai ne ka dami ni, kai ne ka sa a wannan hanyar qala sai Allah ya ce musu la tahtasimu ladayya kar ku kusuma a gabana wa kad qaddamtu ilaykum bil wa'id ai na riga na gabatar muku da jawabi akan narkon azabata na riga na aiko zanni sun yi muku bayani cewa wannan hanya da kuka dauka kuke rayuwa a ta duk wanda ya iso gaba gare ni akan wannan hanya zan ɗanɗana mishi azaba mai tsanani wa kad qaddamtu ilaykum bil wa'id Allah zai ce to kar ku wani cacan baki a gaba gare ni na riga na gabatar muku da bayani na kokar da littafi littafi na aika manzo a yi muku bayani kuma an muku bayani yanzu cewa wane ne ya sa ni wane ne ya sa ni Allah ce ba zai zama fita gare ku ba jama'a mun fahimta wa man ya'shu an zikrir rahman ya'shu an zikrir rahman yuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yusubbuna an sabili يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن أنهم في العذاب مشتركون الله يجي ومن يعش an zikirin rahmani ai wa man yu'rid an zikirin rahmani Allah ce duk ya juya baya ma addinin Allah ya juya baya ma alqur'ani ya juya baya wa sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya juya baya mashara'ar Allah nuqayyib lahu shaytanan Allah yace za mu tattala mishi wani shaytani fa huwa wannan shaytanin sai ya zama abokinsa jama'a mun fahimta idan ka kika ka bi Allah ka kika ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya to akwai shedanu iri iri in iska iri iri wadda za su rabe ka sai su zama kuma abokanka wa innahum la yasuddunahum an sabili Allah yace waɗannan shaydanu kuma suna batar da waɗannan mutanen daga hanyar Allah wa yahsabuna annahum muhtadun su kuma mutanen suna zato akan shari'a suke akan daidai suke hatta idza ja'ana Allah yace har sai sun zo gaba gare mu lokacin da ya isa gaban Allah hatta idza ja'ana Allah ya har sai lokacin da wannan bawa ya iso gaba gare mu wannan shaydani ya iso gaba gare mu kada sai ya ce ya laita bai wa bainaka bu'dal mashirikai. zai ce kai tola da dama ta ina da alakar da muka yi a duniya da kai ratar da take tsakanina da kai ta kai ratar gabar da yamma fa fi isal qarin tur da wannan abokantaka da mai da kai Allah sai ya ce musu walan yanfa'akum al-yawma iz zalamtum Allah zai ce tunda kun yi zalunci a rayuwarku kun yi shirka da Allah kun yi kafirci kun zalunci bayan Allah kun zalunci kanku ba zai amfane ku ba annakum fil azab mushtarikun kasantuwar za ku yi musharaka a cikin azaba kafin azabar duniya idan aka yi gayya a cikin ta gayyar yana rage radadin azaba mun fahimta ko idan ba za a kama mutum ɗaya a je a tsare shi a kule shi Allah ya sauwake zafin da zai ji bai kai zafin da in an haɗa su su biyar ko su goma ba idan da za ka yi tuntuɗe farcen ka ya fice ka je za a sa maka sai ka je ka sami wani mota ta karye kafan ta haka da kan wani sauki sauki to tarayya a cikin azaba ko radadi a duniya tarayyar yana rage wani abu na zafin wannan abin to Allah sai ce musu amma a kiyama duk yawan adadin ku Allah ke tarayyar ba za ta samar da sauki more a cikin ku amin amin amin duk wanda ya bauɗe ma Allah duk wanda ya bauɗe ma Allah sai ya samu wani karim wanda zai jagorance shi a rayuwa wanda kuma iya abin da zai dora shi ne halaka ai shi yasa idan aka sa ƴan wuta kafirai a cikin wuta wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina sha azaba wa qala allazina kafaru rabbana tace ya ubangiji arina allazina aballana min aljin wal ins Allah nuna mana waɗanda suka batar da mu dinnan nan daga cikin mutane da aljanu naj'alhu ma tahta aqdamina Allah mu sanya su ta kafan kasan mu a wutan mamula taka su li yakuna min al-asfalin don suna kasan mu sun fi mu shan azaba Allah zai ce duka azaba ɗaya da ku sha bayan Allah muna fahimta karke da rayuwa karke da. kowane ne karka yadda ya ja ka akan saba ma Allah karka yadda karka yadda a rayuwa kowane ne matukar hanyar da ya dauka ta saba ma Allah ka kauce ka kauce ka'ida dole a zai a yi ware a gaban Allah in ma ka yi ka mishi bara'a a duniya a kan sabon Allah to Allah ya yi alkawarin sai ka yi wannan bara'ar a lahira. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم الله أكبر bara'a ma waɗanda suka bi su idan aka tsaya a filin alkiyama ga wadda aka bi a tsaye idan ya hango wadda ya bi shi a duniya kafin a zo kan shi zai nuna shi ce kar ka kuskura ka ce ni ka bi a duniya استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا azab العذاب الله يتي sun ga azaba wa taqatta'at addinin asbab duk wata alaka ta yanki a tsakaninsu su wa qala tabau sai waɗanda suka bi sai su ce mu waɗanda aka bi su wa qala tabau لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرأوا منا سيسي والله دامنا دداما دزام كوما دنيا أمين من دنيا تو دامون برنت مودنا ميا بمتاني كما يبدأ من سك برنت منا أنا جواب فهمت أما برنت دولك برنت duk wani aboki da ka raka shi ko ya raka ka kuka je kuka yi zina ko kuka saba ma Allah wallahi sai kun yi wanne wanne a gaban Allah wannan na jingina ma wannan laifin wannan yana jingina ma wannan laifin idan zina ne tsakanin mace da namiji tana tura mishi laifin yana tura mata laifin idan karamin ma'aikaci ne da babban ma'aikaci wannan na tura ma wannan laifin wannan na tura ma wannan laifin kar ka yadda kowane ne la ba'ata li makhluqin li ma'asiyatil khaliq kar ka ma wani da kowane ne in dai akan safin Allah ne za ka bashi muku a ranar alkiyama yanzu dai ai kun ga gashi Allah ya ba da labarin wani da karin dinsa ana azabtar da dan uwan qala qarinuhu rabbana ma afagaitu Allah ba ni na halakar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'id Allah ya kasance a cikin batace mai nisa mai zurfi to an yi ko ba a ba an karka yadda duk wani abu da aka zo da shi a sa hannu a sa hannu in rashin gaskiya ne karka sa hannu wani ne sana'a ne ya zo ya sai kaya ka kafinta ne a'a katako ne a'a tanki ne a'a kusa ne za a rubuta rasid na masu ka yadda ka sa hannu ka yadda in zai sayi kayan ka rubuta mishi rasid na abin da ya saya ka rubuta idan yana so a ƙara wani abu ko a canza alƙaluma kar ka canza abin za ka yi nadamarsa bayan ka mutu za ka yi nadama bayan ka mutu za ka yi nadama bayan ka mutu bayan Allah mu fahimta a cikin alƙur'ani Allah yake ba da labarin irin waɗannan azzalumai da gangamin su lokacin da aka tara su a gaba ga Allah ranar alkiyama idan Allah ya gansu domin akan je filin alkiyama ne ana gargada mutane ne faujan faujan zumaran zumaran jama'a jama'a Allah sai ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum Allah zai ce mala'iku ku tara waɗannan azzalumai waɗanda suka yi zalunci a rayuwar duniya wa azwajuhum da su da ire-irensu wa ya kanu ya'buduna min dunillah da duk abin da suka bauta kuma bayan Allah fa haduhum ila siratil jahim Allah zai ce ku dora su ku gargada su zuwa ga wutan jahim mala'iku sai su ɗauki abin duka yadda kaga ake kora shanu in za a tafi da su ciwo haka za a gargada waɗannan azalumai da abin duka ana kora su za a kai su wuta ana cikin tafiya da su da a kai su wuta Allah sai ya ce wa ifuhum innakum mas'ulun Allah sai ya ce ku tsayar mun da su ai su ababen tambaya ne ma'ana ku tsayi da su bari mu musu tambaya jama'a kuna ji Allah sai ya ce malakum la tunasarun wai ne yasa ba wata taimakekeniya da za ku iya ma sunan ku ne a duniya idan an taɓa wani kakan tashi shiga kare idan an taba wane kakan tashi ka kare idan an taba wane kakan tashi ka kare idan wane yayi rashin gaskiya kakan tashi ka kare malakum na tanasarun to me zai sa yau ba za ku yi taimakekeniya a tsakanin ku ba bayan gashi dukan ku an ce akai ku wuta sai mala'iku su ce ma Allah bal humul yawma mustaslimun Allah a yau sun mika wuya sun sallama yau ai ba za su iya magana ba Allah to lokacin da aka musu wannan tuhuma suna tsaye wa aqbala ba'dhum wa aqbala ba'dhum ala sai kuma sashi su jura su kalli sashi bayar kun da sai kalli mahaifin shi ga abin da ka jawo mana a wajen mata za ta kalli mijinta ta ce wani ga abin da ka jawo mana a wajen karamin ma'aikaci zai kalli yan labo ya ce yan labo ga abin da ka jawo mana a gun almajiri zai kalli mugun malaminsa ya ce malam kaga abin da ka ga mana عند ولو ترى يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا annahum mas'ulun ba Allah zai ce a tsaye da su bare a yi musu tambaya Allah ya ce to kai ne karatu ko sauraron karatu wa walau zalimu na, zalimuna na, inda rabbihim da za ka ga lokacin da aka tsayi da azzalumai a gaba ga ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl Allah ke sashi na mai da martani masashi kanana suna mai da martani wa manya manya suna mai da martani wa kanana bai Allah wani kar ka yadda ka bi wani akan saba ma Allah karkabi yarji ba'dhum ila ba'd al-qawl Allah ya suna ta san baki a tsakanin su waɗannan su gaya ma waɗannan waɗannan su gaya ma wadannan yaqulu allazina stubi'u lil ladina stakbaru waɗanda aka raunanar kanana mabiya sai su ce ma waɗanda suka yi girman kai wato manya jagorori laula antum yalla bai wallahi ba dun ku ba la kunna mu'minin da mu ba mu'minai ne idan ba duku ba da mu ne biyayya da muka muku a duniya shi yasa muka lalace biyayya da muka muku a duniya shi yasa muka samu kanmu a cikin wannan hali na gagani kai qala allazina lil lillazina studhibu sai manyan su kuma sai su ce ma anna hanu sadadnakum anil huda ba'da idza'akum yanzu so kuke ku gaya ma Allah cewa mu ne muka tare ku muka kange ku ga barin shiriya bayan ta zo muku barkuntun kuntum ne kuma musulmai ne ina kun je da ake yi ana hana su da nakon an yahuda ba da zakun bal kuntum قال الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين كفروا بل مكروا الليل والنهار أتي الله بكتنا ما كنت دليل إذن قل قل da kuka yi ta mana shirye-shirye da kuka yi ta mana kulle da kuka sa muka yi ta yi wa bayin Allah yalla ko ku tuna mana ai abin haka yake to malam haka da ta yi a gaba ga Allah jama'a mun fahimta duk wanda kan mishi da'a akan saba ma Allah sai kun yi walle walle da shi a gaba ga Allah duk tafiyar da za ku yi ku yi Allah ya kiyaye hanya amma inda aka je kan wajen da ya saba ma ka'ida ka da baya kar ka yadda yi biyayya ka yi biyayya kan abin da ya shafi saba Allah kar ka yadda yi biyayya akan wuce ka'ida kun ga wannan ja'in da suke yi wallahi bai takaita wai a filin alkiyama ba har bayan suna cikin wutan suna rayuwa a cikin wutan duk wanda ya ga wulkawan dan uwansa sai ya bi shi da mummunar magana da mummunar fata wa iz yatahajjuna fi الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل wuta kaga wannan daɗin jajin har a cikin wutan ana ci gaba da yin ta saboda an yi asara ce madawwamiya wa in tahajjuna fil nari Allah yake haka za su yi ta jaji da junansu su yi ta musu a yi ta kusuma a cikin wuta fa a fa sai masu rauni su ce lillazina takbaru ga manyan su waɗanda suka musu biyayya yalla kai inna kunna lakum tab'an mu ba duniya biyu ku muka yi abinda kuka ce mana mu shi muka yi fa hal antum mukununa an la nasiba min an-nar shi yanzu yalla kai ba za ku iya wadatar mana da wani yanci na azabar Allah ba yanzu ba da kuma Allah bayani cewa ku ne kuka mu muka yi wannan mummunan aikin da muka faɗa cikin wannan hali ba kaza wani kan tura shi zai dauko mai karuwa wani ogar sai kan tura shi sai mai jiya a gwanda ka ajiye aikin da ka dauko karuwa Allah bai baka hanyar abinci ta wani eh za su yi waya ce da budurwarsa ko karuwarsa sai ce mishi je dauko ta ya dauke ta wata kila kai ta wani hotel wata ma matar aure za a je a dauko shi kuma a hakan yana neman abinci in na kunna da kun taba yalla wai mun muku biyayya ne a rayuwar duniya fa hal antum mukuluna anna nasiba min an-nar shin ba za ku iya wadatar mana da wani yanki na azabar wuta ba kana labira tabbaru sai mun ce musu inna kullun fiha duka mu buga mu a cikin wutan ya za a yi kusa mu kuma mu iya taimakon idan da muna waje sai mu san hanyar da zamu bi amma inna kullum fiya dukan mu gamu a cikin wutar inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ai ya riga ya yi hukunci a tsakanin bayi bayi Allah muna bi duka wannan ana ga ya mana domin mu taka tsantsan wa qala alladhina fi an li khazanati jahannam Allah yace to sai an wuta gaba ɗaya sai a hadu da manya da kananan sai su ce ku zo mu je mu roki mala'ikun da suke gadin gidan wuta din wa kana ladina fil nari li khazanati jahannam sai su ce wa mala'ikun da suke gadin wuta ud'u rabbakum yukaffif anna yawman min al'azab sai su ce wa mala'ikun don Allah ku roka mana Allah ya ba mu hutun ini daya na azabar Allah Abdullahi dan Abbas yace abinda suka roka duk shekara dubu ɗaya in sun yi a wuta a ba su hutun ini ɗaya Allah zai ce bai yadda ba yukaffif anna yawan min al'azab malam kaga inda sabon Allah ta dawo bacin rai ko idan suka musu wannan roƙon ƙaru sai mala'ikun su ce musu a walam ta ku ta'atikum rusulukum bil bayyinat to wai ku da kuke ta wannan kuka kuke ta wannan complaint din manzannin ku ba su zo muku da hujjoji bayyanannu ba dama ba a muku bayani waɗannan ayyukan za su iya sa ku a cikin wannan bacin zuciyan ba ba a muku bayani waɗannan ayyukan za su iya sa ku a cikin azabar Allah ba kalubala sai su cin mana bayani kalufa da ku sai malaiku su ce to ba ba ruwan ku roki Allah da kanku Allah ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal Allah ce in sun roƙo ma roƙon banza su kai bayan Allah muna fi haka malam za a ci gaba da yi har iya har illa masha Allah duk wanda ya ga wanda ya mai biyayya to ba haka mutanen mu suke ba da gangan da gangan mutum za ka ga mai gidan shi ya dauko abin da ba gaskiya bane. da gangan wai tun yana neman abinci sai sa yi biyayya akan sabon Allah akan akan ka ci abinci ka saba ma wanda ya halice ka akan ka ci abinci haka ne akan abincin da zai ci ya san abin ba haka bane ku kalli yan siyasa mu yadda suke rayuwa ku kalli yan siyasa mu da suke rayuwa mutum ne zai je ya ɗauko ɗan takara ɗan takaran bai cancanta ba yaran gidansa su sun san ɗan takaran mai gidansu bai cancanta ba a gefe suna magana suna cewa yalla ya ɗauko ɗan takaran da bai cancanta ba amma saboda abincin su haka da su yi hakuri su shiga cikin jama'a suna kamfan suna neman jama'a a zo a zaɓi wannan da bai cancanta ba yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa su sun sani bai dace ba abin da ya kamata amana ta zamantakewa bayi da wuta bayi da aljanna sai ka ce mu ranka ke daɗe wannan ɗan takara da ka ɗauko ba zai iya rike mana al'ummar mu ba wannan ɗan takara da ka ɗauko ba zai iya taimaka ma al'ummar mu ba ka canza mana wani wanda ya dace mu goyi bayan sa in ya ce sai wannan to ku ja ku ja jama'a ko ba to amma ai su abin da suke gani yin hakan ai butulci ne ko yawa saboda yana ganin bayi da gida yalla ko ya zo sanadiyan yalla ko yayi gida bayi da mota sanadiyan yalla ko yayi mota bayi da jari sanadiyan yalla ko ya samu jari sai ya ga idan ya juya bayan kamar yayi butulci ne to idan kana ganin kayi butulci ne yasa ba za ka juya baya ba amma kama wanda ya halicce ka butulci kayi ma Allah butulci haka ne ko ba haka ba malam idan kana so ka bincika cikin tarihi yana da wahala ka samu wani mai mulki ko mai zuciya da ya taba taimakon wani ya tallafa mishi ya agaza mishi irin yadda fir'auna ya tallafa ma annabi Musa yana da wahala ka samu wani wanda ya taba ɗaukan dawainiyan wani ya tallafa mishi irin yadda fir'auna ya tallafa ma annabi Musa annabi Musa alaihi salatu wasalam tun yana shan nono Fir'auna ke daukan nauyin dawainiyarsa har sai da ya kai shekara talatin a duniya yayi ko bai yi ba amma da Fir'auna yake Allah annabi Musa ce mujallai haka ake yi mai addini babu ruwansa wanda ya yarda da Allah ubangijinsa babu butulci yanzu da Fir'auna da annabi Musa ya juya Fir'auna baya annabi Musa butulci yayi Mun ne? mun lokacin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya yi wa'azi wa Fir'auna bayan ya zo ya gabatar da duk abin da Allah ya aiko shi da shi jama'a abu na farko da Fir'auna ya fara gaya ma annabi Musa قال سيدنا شاء لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي بعض عرضها da jawabai mafir'auna da Allah ya aiko shi da shi abinda fir'auna ya buɗi baki ya gaya ma annabi Musa sai ya ce mishi alam rabbika fina walidan ba mu rene ka ba ban ɗauki ɗawainiyarka ka ba tun kana jariri wala bista fina min umrika sinin na ci gaba da ɗaukan ka tsawon shekara da shekaru yanzu Musa kai ne zaka zo kana mu wannan jama'a kun ji abin da ya alam rabbika fina walidan ba mu rene ka ba tun kana dan jariri ba za ka iya wanke kayanka ba muke daukar da wayonka wala dutta fina min umrika sinin kana yu a cikin mu a cikin mu muna daukar da wayonka tsawon shekara da shekaru wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min kafirin kai kuma dan ya dan yayi aikin da kai na kashe wani daga cikin mutanen mu kana mai butulci ma ni'imar da muka yi maka قال في النبي موسى مشي fa'altuha idan wa ana min ad yace abin da kace na aikata na kashe wani na yi shi ne a lokacin ba shari'a a hannuna fa faratu minkum lamma kittukum sai na gudu daga cikin ku lokacin da na ji tsoro kar ku halakar da ni fa wahaba li rabbi hukman wa ja'ala min al-mursalin to ya ban hukunci ya ban annabta sannan ya sa ni daga cikin manzanninsa sai yake wa fir'auna wa tilka ni'matun tamunnuha alayya yanzu waccan ni'ima da kamun ina karami shi ne kake ta mun an mishi ni'ima ko ba mishi ba ya faɗa da bakinsa an mishi ko ba mishi ba ya faɗa an mishi ba ƙarya fir'auna ya mishi ba da kansa yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayya yanzu waccan ni'ima da kalimi tun tun ita ce kake goranta mini an abbata bani isra'il bayan ka bautar da bani Isra'il bayan ka cutar da ƴan uwana me za ka nuna mun kamun wani abu to shine addini haka yake al'ummar ta jama'a ta yake dubawa ba shine aka mishi ba ka je ka duba tafsirin al-Imam Ibn Kathir yace martanin da Annabi Musa ya Fir'auna shine duk balalan da yayi wa shi ya ma shi kadai Annabi Musa azaba kuma ƴan uwan Annabi Musa duka sun shiga ciki to shine addini ba wai kallon kansa me ya samu yake ba ne al'umma ta samu idan al'umma sun samu rayuwa ingantacciya gaskiya ko bai samu komai ba zai goyi baya zai mara kuma duk abin da aka bashi idan an jefa al'ummar sa a wahala an yi asara mai addini baya duba wai kansa mai manufa a rayuwa baya duba kansa wa tilka ni'matun tamannuha alayya an abbata bani isra'il yace yanzu wannan ni'imar so zaka goranta mini bayan ka bautar da yan uwana bani isra'il ka karkashe musu ƴaƴansu ka mai da su bayi ka idan ka samu mota ka samu gida yarka tana da yaya wanka yana da yaya kawunka yana da yaya babbanka yana da yaya ka je ka ga irin yadda suke zama a firamare a ƙasa kai don ka kai ɗanka makarantar naira dubu talatin ka ci riba a rayuwa ka ci riba a rayuwa baka ci riba ba to shi mai manufa a haka yake siyasarsa kallon al'ummar da yake yi kallon al'ummar da yake ba shine zai samu ba kallon al'ummar da yake yi amma daga inda mutum ya samu mota ya dan samu gida ya dan samu abu kaza shikenan duk barnan da aka yi sai zai ce zai kare haka ake haka ake rayuwa kai ai musulmi ne ai akwai kwanciyar kabari ko akwai kwanciyar kabari akwai tambayar kabari mala'iku da suke mutum da a siyasa ne kake kariya kai ba za a ma tambaya a kai ba yana ba sai a ce kai tun da a siyasa ne kake wannan kare da yin kake yaudarar jama'a shi nan mala'iku kar ku rubuta tun da dan siyasa ne haka ne haka ne saboda ka kiyaye babu butulci babu butulci duk wanda ya kauce ma hanya ka kauce duk wanda ya kauce na hanya ta kauce kar ka kalli wani abu da ya maka a rayuwa ba shi da wuta ba shi da aljanna zikin da ke hannu da shi ma Allah ne ya bashi ba shi ya kanta ba wata in bai har ya mutu bai mallaki shi abin da ya mallaka ba wannan dalili ne akan Allah ne yake bayarwa kai ma ka tsira tsammanin duk abin da yake da shi Allah zai baka ne kar ka yi duka ma wani da'a akan saba ma Allah kar ka yi duka yi ma wani da'a akan saba ma Allah haka nan dukkan waɗanda aka yi ko a harkar addini ne kuma bayan Allah irin wa'annan waliye waliye ko jirin waliye waliye da ke bi ai ai ake ta ambata wannan wala duk halakar da kai za a je ai wali wali ka nuna wani ka ce wali wannan dole sai in akwai dalili a shara ba ku da ku koma je ku je ku nada wani wali wani wali ba Sayyidina Abubakar wali ne ko ba wali ba muna da dalili ko ba mu da dalili to duk kai ma naka ka kawo dalili idan ka ce wani waliyi ne a bishi muna jiran aya da hadisi yawa ka kawo certificate da annabi ya bashi haka ake nada ne haka ake nada ne ah, waliyai a su suna nan har tashin kiyama akwai waliyi amma dai wanda ka nuna din ka gaya mana wa yake shi waliyi ne kai kuma waye baka certificate ka dinga nada waliyai eh double certificate a kawo certificate ɗin wali a kawo certificate ɗin wanda ya nada wali

dunillahi awsanan waɗannan ababa da kuka rike kuma bayan Allah gumaka ne mawaddata bainakum bil hayatid dunya soyayya ce kawai ta yi karfi a tsakaninku a rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai kafirce ma sashi sashi zai la'anci sashi wa ma'awakum an-nar makomar ku wuta wa malakum min nasirin kuma ba ku da wanda zai taimake ku jama'a mun fahimta in addini duk wanda zai ja ka akan wata hanya ya kawo dalili ya kawo maka dalili a shari'a muna da littafi ko ba mu da littafi muna da littafi yanzu za a zuwa maka wasu musulmanu da kai ah, ha, ba ma ai kuri don wallahi misali da kai ah, ah. dalili dai dalili dai dalili dalili wankin karni annabi ya tabbatar wali ne amma duk wanda ka nuna muna bin ka bashin dalili sai ka samu mana dalilin shi ma yi zama wani ya yi zama wani waye kuma ya rada shi waliyin gudu da gaba Allah Allah waliyin bin yimke eh ah kake a ji a yaudare yawa a karanta maka a littafi ba ga littafi a gaban wannan ba eh ga kowane littafi a bude a karanta a karanta maka Allah ya samu dace karka yadda ka bi wani akan saba ma Allah karka yadda ka bi wani akan saba ma Allah akan addini ne ya zo da wata gurbatacciyar aƙida wata gurbatacciyar makoma karka yadda ka bi sai ka je ka halaka a duniya ne a siyasance ne a kamfanance ne a komi ne ne kar ka yadda a dora ka akan wani abu wanda zai zan kasa ba mahalicin ka Allah ya sa mu dace fakta la taqtasimu ladayya Allah sai ce kar ku kusuma a gaba gare ni wa kad qaddamtu ilaykum bil wa'id lallai na yi muku talabi, na gabatar muku da bayani na tanadin da nayi na azaba ga duk wanda ya saba ma Allah an riga an muku bayani wannan hanya da kuka ɗauka babu inda za ta kai ku in ba da halaka ba amma tun da kuka doge a kanta har ta kai ku zuwa da halaka to babu kuma wani abu da za ku zo ku yi bayani ma yubaddalu alqawlu ladayya Allah ya ni ba a ba a canza zance a gaba gare ni ba a canza zance mutum ya yazo ya ce wani ne yasa shi ma yubaddalu alqawlu ladayya mutum ya aikata wani abu ya ce bai aikata ba Allah ce ba gaba na ake haka ba waɗansu malamai suka ce ma yi bajjaru da da dayya ba a canza zance a gaba gare ni wannan alkawun suka ce shi ne alkawari da Allah ya yi na zai cika jahannama da mutane da aljanu baki daya lokacin da ya ɗauki wannan alkawari na cika wuta da mutane da aljanu wannan alkawari da ya ɗauka sai ya sa mishi sunaye guda biyu ana ce mishi alkalima ana ce mishi alkawari إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك تولى الكلمة أبنجدك ربك تولى الكلمة عذابا to kuma ana ce mata alqawl walakin haqqa alqawl minni la amla anna jahannama min al wan nasi ajma'in to ana ce mata alqawl al-imam ibn jarir yace to a anan abin da ake nufi wannan kalmar azaban ma yubaddalu alƙawru ladayya ba a canza wannan alƙawari da nayi dan wuta yazo kuma a ce ba zai shiga wuta ba jama'a mun fahimta mutum yayi mummunan aiki kuma a ce ba za a mai sakayya da abin da ya aikata ba a zo a jirkita abin da na tsara Allah ce abin da na zartar shine zartacce ba wadda zai iya zuwa ya canza shi wa ma ana bizallamin lil abid Allah ce kuma ni ba da zalintan bayi bane iya mutum abin da za a mishi abin da ya aikata iya sakamakon da za a mishi shine irin abin da ya aikata mai kyau ne ko mummuna Allah bai zalintan tambayi. إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة Allah bai zalunta bai da bayan zarra. Saboda ya haramta zalunci a tsakanin bayan zarra. To duk abin da ka gani na sakamako mai kyau ka yi godiya ma Allah abin da ka gani mai nuni kar ka zargi kowa sai kanka Allah ya sa mu dace to bayan Allah sai mu kwana a sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin